Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Gadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala makadaici wanda addarin jayi. da ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan yammaci na Asabar wanda yammaci ne na nawa ga watan goma sha biyu. Na'am? Watan goma wata na ƙarshe a lissafin shekaru abun nan watanni na Allah subhanahu wa ta'ala hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne shekaru 1439 Allah muke roƙo ya datar da mu wajen karanta wannan littafi da muke yi na Riyadu Salihin na Imamun Nawawi rahimahullah wanda insha allahu muna cikin kitab inda yake karantar da mu abubuwan da shari'a ta hana a yi imma ya zama haramun ne in ma ya zama makaruhi abinda za mu tashi a kansa yau shine babu nahiyanil bisaqi fil masjidi wal amru bi izalatihi minhu idza ko fihi wal amru bi tanzihil masjidi anil anil shi shine babin da yake magana akan albusaku yin kaki ko tofi fil masjidi a cikin masallaci kada mutum ya tofar da yawo ko kaki cikin masallaci kazanta ce yawo ko kaki ba najasa ba ne amma kazanta ne ina fata ana ganewa akwai bambancin ƙazanta da najasa ko? To an hana tofar da majina ko yawo kwakwal a cikin masallaci, wal amru bi izalatihi minhu. Sannan babin yana ba da umarnin a gusar da wannan kakin ko yawo ko majina daga cikin masallaci kada a yi masa kurtu a aji da ita rubewa ciki an gane ko yauwa a aje mata gwangwanaye kawai ta kwabal a ciki in kai sujuda kusa da wani gwangwanin Allah Allah kake a dago wannan wannan haramun ne ƙazantar da masallaci ne a yi wa ƙazanta shadda a cikin masallaci? Eh? shaddar ƙazanta ke aka aji duk wanda ya tashi sai ya ɗauko push ciki sai ya koma gefe ya ɓata to ka fita waje ka je ka tofar ko ka tofar cikin ajihun babban rigar ka in ka tashi ka fita da abun ka can kai ka je ya fi kar ka bata mana masallaci an gane wannan yauwa ko ka zo da wani tsumman da in ka tofar kai ka mai da ajihun ka tashi tafi da abun ka can kai ka jiwo to an yi umarni bi izalati min a gusar da wannan kazanta daga masallaci iza da fi idan har an samu wannan kazantar a ciki to kar a batta a fitar da ita wal amru bi tanzihil masjidi anil aqdari kuma ana umurta da a rinka tsaftace masallaci daga dukkan wata kazanta ko canjin yanayin sautin iskar masallacin aka ji yana canjawa to a samo turare a sa don ya yi ƙanshi an gane ko? akwai lada mai ɗimbin yawa ga mutumin da yake yi wa masallaci turare kamai da shi in an shigo a ji ƙanshi to akwai wani lada na musamman da Allah yake tanada wa masu yin haka Allah subhanahu wata'ala ya datar da sabanin a rinka tara abubuwan da za su sa masallacin yayi wari ko kuma ya canja kala an anas رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البساط في المسجد خطيئة توفي توفد majina ko kaki ko yawu, cikin masallaci ba ƙaramin laifi ba ne kuskure wa kaffaratuha dafnuha me ya kaffaransa abun ne abun ne malamai sun yi maganganu akan bunnewar kowa dai ya san dafnu yanzu idan wani mutum ya mutu ba ana cewa dafnul mayiti ba ana bunne shi ne ta yanda har za a riga ganin wani bangarensa ko kuma a rinka jin warinsa to lalle ne a bunne ko da abun ne ka tabbatar da ka tona ƙasa ka binne shi ta yadda ba za a gan shi ba ko ba za a ji shi ba dafnuhu wannan ya danganci masallatan da ko wayanda suke da turbaya ko rairayi ko yashi ake cewa to amma yanzu ba shimfide da kafin maganar dafnuhu zai ya taso ana ko kuma bangonsa mutum ya haka sai ya danyi haka ya shafi ai ba sai ka ai ka ma gyara masa suna kwarai da gaske ai ko a bushiyar da ake wuni mutum kaga ya dalilo majina ya yi haka ya yi haka ai ya kai a ce masa kazani balle a bangon masallaci hmm? bushiyar inda ake wuni dai to laifin ba karami ba ne me ake cewa masallaci ne to kuma ɗakin allah shi za ka bata ko ɗakin ka aka samu ko ina kwakwal kwakwal kwakwal ko ina ga majina a lillike eh to ko da bagunta na je falon ka sai na kalli bango ɗaya na fat <laughs> Idan da kana ji da ni kana niyyar za ka yi mun ihisani yanzu ba a cikin ɗari kila bai wuce tamanin ya rage ba. Eh? Don za ka ce wannan iya kwana ana hanya falon zai zaunu? To kuma falon Allah za a yi wa kazanta? muttafaqun alayhi wal muradu bi dafniha abinda ake nufi da bunne ta idza kana al masjidu turaban idan masallacin rairayi ne aw ramlan ko yashi wa nahwahu da abinda ya kama da su faiwariha to ya boye ta ta tabbatar da ba a ganin ta ba a jinta ba za ka ji hamaminta ko karninta ba ba kuma za a ganta ba wari ha wari me ake nufi da wari hmm. ba wari ba a larabci ne wannan a'a a'a karmar a hausa wai wannan fa larabci ne ce, faiwari ha eh kai ga ka da tsoro Malam musashi shi tsoro ne da shi ya faɗi abu kai tsaye sai tsaye na shakka. Menene menene ya faru da ɗan annabi Adam alaihi salam da ɗansa ɗayan lokacin da ya kashe shi. eh da ya taho da shi ya rasa yadda zai yi Allah ya aiko da hankaki guda biyu liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata fi eh liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akihi don ya nuna masa yadda zai gunne gawar gawar dan uwansa gunnewa ne ba wari bane ai koyi wannan ya ce wari wannan ya ce doyi riyahu don ya nuna masa kaifa ya dufinu ko yi dufinu sau a taki ma'ana kaifa yi wari sau a taki an gane ko to shi ya sa a nan ya ce idan har mutum ya yi haka din ana nufin dafnu ha bunne ta din din abinda ake nufi a nan ai ya boye ta faiwari ha ta ta turabi ya bunne ta ƙarƙashin turbayar wannan masallacin a daina gani ƙala abu muhatim arroyaniyu shi abin da yake cewa yana daga cikin min ashabina in ji shi a imamun nawawi yace yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tafiya a kan mazhabarmu a idan ka ji malami ya ce a fi kitabi ya faɗa a cikin wani littafin da ke ce da shi albahar wakila almuradu bi dafniha yace an ce abinda ake nufi da bunne ta dafnuha bunne ta dinnan abinda ake nufi ikrajuha ka fitar da ita daga masallacin iqrajuha min masjidi amma idza kana almasjidu to can tunda ya ce abun ne to amma idan masallacin ya kasance muballaban aw mujassasan a daɗe yake ko a filistance yake an masa fenti an shafe shi luwai-luwai ko kuma an daɗe shi tal tal tal an gane ko shine ma'ana muballaban aw mujassasan ha alaihi bi madatihi sai ya sake shi daga bakinsa kuma sai ya take shi da kafarsa ya jagula ya bunnu ya ƙara barna bi ghairihi ko kuma da wani takwasa, kama yaf'aluhu kasirun minal jahilina kamar yadda da yawa jahilai suke yi to falaita zalika bi dafnin wannan ba ya bunne ne, ya kwaba ne bal ziyadatun fil qati'ati ya ƙara wani kuskuren wa takfirun lil ya kuma ƙara yin kazanta don me ya ƙara masa alƙazarati wata ƙazantar shi yasa yake wata kasirun lil ƙazari yawaita ƙazantar ma yayi da da ya sake shi din ma ya bar shi a wurin ya bushe ma zo iya gurin za a kankare to sai ya mutsa shi fil masjidi ya ƙara wa masallaci kazanta wa alaman fa'ala zalika an yamsahu ba da zalika bi saubi in har mutum ya riga ya yi hakan to ya yi maza-maza ya goge da tufafinsa ka sa rigar ka maza-maza ka goge gurin ka share shi ka tabbatar da ka gyara auyadihi ko hannunka ka nemo ruwa ka wanke ka goge ka kankare ka cire aun gairihi ko kuma ka nemo wani abu da za ka goge da shi aw yaghsilahu ko ma ka wanke gurin tas wannan shine karin bayani da yayi wa an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi Sallam, ra'a fi jidari alqiblati makhatan ya ga ta bangon alqibla an tofar da kaki au musaqan ko yawo aw nukamatan ko majina mahab nukham busab akwai majina akwai kaki akwai yawo ko to fahakahu annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam ya kankare shi bai bari ba saboda me saboda bai kamata a ce a bangon alƙibla an zuba kazanta ba muttafaqun alaihi wa an mu kuma bangon akilba muke jejjera su ko an انس رضي الله ta'ala عنه ان رسول sallallahu alaihi الله wa واله qala Inna hadhihi هذه المساجد waɗannan masallatai la tasluhu li shay'in min hadha kamar yadda ya gaya wa wannan balarabin da ya zo ya yi fitsari aka yi ca a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku ɗebo ruwa aka ɗebo ruwa aka farara wa fitsarin ya ce to wurin ya karkaka kai kuma bawan Allah wannan masallatai ne ba wai wannan masallacin kadai na nan madina ba su masallatai la tasluhu li ba sa inganta ga yin kowane irin abu min haza daga irin wayannan abubuwa da mutane suke yi a wurare albauri bai kamata a ce an yi fitsari a ciki ba wala qazarin ko kuma wata ƙazanta ba inna ma hiya li zikrillah an yi masallaci ne don zikirin Allah wa qira'atil qur'an da kuma karatun alqur'ani aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa rawahu muslim waɗannan hadisai ne da suke nuna muhimmancin masallaci da kuma son tsaftace shi da kuma nesantar ƙazantar da shi ko kusantar da ƙazanta gare shi da yawa muke ta faɗa a wurin nan akan yara iyaye mata wai gari ya waye ne ka jana ta dille julir ya yi tom pigeon tun ka kora ka ba ka da iko don an ce su tafi masallaci su yi wasa kan da kalin masallacin nan wani lokaci yara su zo su yi kashi wani lokaci su fi fitsari ana ta faman wankewa ko to ku ji tsoron Allah mana me yasa ba kwa girmama masallaci bille fijo amma banda julir da fa shi haka ya kamata ku riga gayawa wa yaran ku amma wai fai julir da to fijo eh, eh kadi julir da wurin fijo ne na ba sai kaga yara ba su da deppo sai nan dankan kaga suna ta wani sai ya dalla fitsari wani ya jagula shi wani ya fika bai kamata ba ya kamata ku iyaye masu reno ne ku tabbatar da kun kula da yaran ku ku rika musu gargadi da masallaci don ba ku da gurin da yafi masallaci a duniya a matsayin ku na musulmai me yasa kuke wulakanta shi kuna turo ku suna bata shi dille julin da fijon wai ku tafi masallaci ku je can ku yi wasa ya kamata ku tafi wasa amma fa banda masallaci ya fi ai masallaci sai lokacin sallah sai ku je wannan shi ya kamata Allah ya taimake mu babu karahatul khusuma في المسجد ورفض الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات waɗannan abubuwa ne da aka hana a yi su a masallaci husuma a masallaci wallahi ba ka isa ba ai a tiku sai ya yi yo buhari muwa wallahi mu a tiku za mu yi ai mu ba wanda zai raba mu da buhari sai mutuwa mu wallahi a kiku za mu yi wai a matsalaci yoko buharin muslim ya kamata ku rika gardama da shi a matsalaci in ba balle buharin daura a matsalaci husuma a matsalaci kuna gardama siyasa a matsalaci Allah ya sauri. To, ba wai husumar siyasa ba ko husuma ta meye ma a masallaci an hana tankiya cikin masallaci ne da hausa tankiya ko husuma larabci ne ko fil masjid wa rabu sauti ko a rika daga murya ba hana ku ku yi magana ba amma banda daga murya daga murya idan wani abu bukata ta ta zo zaka cewa ne ne ko wannan to gyara wannan abun da ba ina wani littafi a littafi kaza ne to kenan ya baka samu zuwa bane ji ya Allah ya Allah bai kaddara ba to a to Allah ya sauke to kenan wannan ba a hana irin wannan ba amma ban da daga murya a cikin masallaci kaji ana kwaroto to kamar an zauna a temple kuma cikin masallaci wannan an hana rafu sauti fihi wa nashdi dalla ko kuma ka zo masallaci kana shigiyar rago ya fata dan uwa musulmi do Allah wallahi matata ta an siyo mata rago jiya amma ya fata, ko akwai wanda ya gani akwai jan kelle a kafar ce mai ce to Allah ya ƙara badda shi haka ake so ka ce to Allah ya sa ya bata kenan in ga haka haka ya kamata cikin masallaci zaka zo kana mana tigiyar rabon matarka Eh? Eh, to ba a cigiya a masallaci in haka kake so sai ka a kofar masallaci to jama'a don Allah ko akwai wanda ya ga abu kaza kana waje amma ba a ciki ba kam ba a cigiya a cikin masallaci haramun yauwa shine nashdud dallati cigiyar abun da ya bata ko me ba ko me karkai cigiya a masallaci amma a za ka sanar banda cigiya jama'a akwai abun da muka tsinta muke sanar da jama'a wannan sanarwa ce ba cigiya ba ce ana sanar da jama'a ko sanarwa ba hana ba cikiya an hana an gane wannan wal bai'i karka saya karka saida a masallaci watakila kana saidar chatka kana cikin masallaci sai wani ma ta da Allah ina son chatka na nawa na kaza sai ka danna ka danna sai ka tura ma ka sai damar to haramun ne ka je waje sai ka je waje daga kaji ya yi maganar kasuwanci ne to je ka waje to yaya kaya ya iso ya iso to shi kenan eh, ya farashin a ah, kaza kaza ne a ah, kai ko ka dan rage mana ka dan rage murya mu ba mu san me kake a ah, kai kai kuma a wallahi kayan ne wannan karon ba mu same shi da dan sauki ba ba kai dai kawai to shi ba damuwa ka ba da hakan ne to shi za ka ga ya alat ka zan turo maka to shi Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a sai ka gani eh, sai ka ji ni to shi kenan shi kenan kun yi ciniki to haramun ku kai a masallaci haramun ne don kun yi ciniki ka sai da kana cikin masallaci sai ka je waje wal ijara wa alaikumussalam yaya gidan an samu eh to amma faɗakunan fa ciki da falo-falo ne kuma hayansu an ce sai eh, kowane ɗaki ne dubu biyar ne kai kai kai to ba sauki ya ce a ba sauki eh, to kaman ya ce a sai na shekara kuma yake so kudi shi na shekara guda cik cik ba za a karbi shi wata shi da bai ce a ba a yi ce to shi ke ba ba damuwa zan zo in same ka na yarda ijara ce eh ko kuma dama kun yi magana da wani zai tona ma condition ko shadda ko wani abu tun da ni ne shadda ta ta ce ya sa na tuna shadda an gane ko sai ka ce musu to nawa kaza sai kuka yi yarjejeniya a kan yadda zai tona ba ce to nan ka zo gobe ka ci gaba da aiki ko baka same ni kun yi ijara ijara ake ce masa na ana ijara ko ka gane ko ko kuma yaya a mun je mun dubo gonar kun gani duka kun zaga e eh, to ya kuka ga aiki ka alhaji akwai aiki to yanzu yaya fitikinta zai zama ce ka alhaji za ka bada kudi zai kai kaza fa ce a kudi in kun yarda ku je ku yi fitikinta a kaza ce a gaskiya ba za mu ya ba sai kaza sai kuka daidaita a waya kuma a cikin masallaci kun yi ijara a cikin masallaci kaga wannan ba ciniki bane ijara ce abinda za ka sai da wani abu da kuma wanda za ku yi jinga shine ijara jingar aiki ba a yi a masallaci ijara ba a yi a masallaci kira'u haya ba a kulla shi a cikin masallaci duk wannan an hana yi a cikin masallaci wani hawiya na eh shine washira haka kuma sayarwa ba shine saye da saidawa ba eh, shine ciniki ka saya ka saida ana kiran abun bai gaba daya eh. wanawiha minal mu'amalati daga cikin abubuwan da suka shafi mu'amala in dai abin da ya shafi irin wa'annan mu'amaloli ne to ba a yi a masallaci sai a fita waje an gane وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو هريرة يتياج من زون الله صلى الله عليه وسلم يناتى من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد دم متمن دي يجي ونمتن ينا تجير وانا أبوانسا دي بطا أما صلى فليقول to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka gaya wa mutumin da yake cigiya a cikin masallaci din ka ce la radda Allahu alaika kada Allah ya sa ta dawo gurinka abin da ya baka din ka ce masa to Allah ya sa ya tafi kenan ka rasa inda za ka yi cigiya sai cikin masallaci wa innal masajida lam tumna li hadha ko an gaya maka masallaci an gina shi don wannan ka tafi gotin in haka kake so yawa masallaci ba a gina shi don wannan ba rawahu muslim wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbaha Allah tijarataka duk mutumin da kuka ji ko kuka ga yana sai ko yana saidawa yabi'u aw yaqta'u yana saida ko yana tsaye kaga kila yana nan sayarwa yake ko kuma yana daga nan amma tsaye yake yabi'u aw yaqta'u fil masjidi kuma a cikin masallaci to faqulu abinda ya kamata ku da kuka ganshi kuka ji shi yana yin cinikin ku ce da shi la arba Allahu tijarataka kada Allah yayi wa kasuwancinka albarka wa idza ra'aytum man yanshudu dallatan wanda kuma kuka ga haka ko yana cigiyar wani abun ta da ya bata fa qulu ku ce la radda Allahu alayka kada Allah ya dawo maka da wannan abu rawahu turmuzi wa qala hadithun hasan ko mun yi dalle وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد يجي ونمت يذوج في مسلاتي نشد في المسجد فقال من دعا لي الجمال الأحمر ينوى وأقوى أن يقنوا مني ونجر أقومينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت Allah ya sa karka gan shi addu'a ce la wajattari eh baka ko same shi ba ma'ana in Allah yadda ba za ka same shi ba tunda dai a masallaci kake cigiyarsa wannan annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam yace masa masaka. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la jatta. innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu ha to ai masallatai an gina su ne don abin da aka gina su ba don cigiya ba rawahu muslim wa ana amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an shira'i manzon Allah ya hana sai wal bai'i ya hana saidawa fil masjidi a cikin masallaci ya hana a saya ya hana a saida fil masjidi a cikin masallaci wa an tunshada fihi dalla ya hana kuma ayi cigiyar bataccen abu in abu ya bata kar ayi cigiya a masallaci wa an wa an yunshada fihi wa an yunshada kada kuma a rera fihi cikin masallaci shi'arun waka kada a rera waka ciki a masallaci in ji an hana saye an hana sayarwa an hana kuma cigiya an hana waka fil masjidi cikin masallaci shi yasa kake ga duk masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nisantar waka a waje ma balle cikin masallaci wasu ai ba kowa kowaye inda masoyin annabi ne har ma ka ware ka ce wasu kowaye inda masoyin annabi ne zaka same shi gaba yake da waka kuma ba zai waka a masallaci ba sai dai abu ci baitocin da ba su haramta ba waɗanda kalmominsu bai haramta ba balle har a sa kiɗa balle har a rausaya kuma a masallaci kamar dandali eh dama an san inda ake rawa a yi kiɗi a yi waƙa dandali ne masallaci kuma wurin ibada to ya za a ɗauko wannan abun kuma na dandali a kawo shi masallaci don haka in ka san irin wannan za ka yi to sai ka je dandali in ka je dandali to sai ka je irin naka ya naka sai su same ka dandali masallaci kuma ka bar shi don abin da aka yi shi dai shi رواه abu داود wa turmuzi wa حسن hadisun hasan akwai wato baitoti ko irin wannan tsari na sha'ar ɗin wanda suka halatta amma irin wa'annan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk ba kamata a yi su don za ka tar da wani hadisi inda hassanu yana ainihin rera waɗansu baitoci waɗanda suke ainihin tabbatar da jarumai mayakan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma ainihin wato kushe kafirci da kafirai da kuma ainihin tabbatar da tauhidi da rushe shirka a baitotin amma duk da haka umarun nulfaɓaɓu da ya zo sai da ya harare shi sai da ya harare shi ya ce a'a kar ka harare ni na yi wannan a gaban wanda ya fi ka daraja yawa na yi wannan kam a gaban wanda ya fi ka daraja bai kore ni ba bai hana ni ba waye ya fi umaru ibn al-khattab daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko ta wa an sa'ib ibn yazid as-sahabi radiyallahu ta'ala anhu qala kuntu fil masjidi fahasabani rajulun yace ina cikin masallaci sai ne na ji wani mutum hasabani ya jefe ni da tsakuwa irin yan kananan tsakuwoyi na cikin yashi fahasabani sai na ji ya jefe ni ba da dutsi kato ba ba a cewa hasabahu idan katon dutse ne an gane ko a fa nazartu ko da na duba fa iza huwa umar ibn al-khattab sai naga umar ibn al-khattab ne radiyallahu ta'ala fa qala sai yace da ni izhab fatini bi hadaini sai nuna mu wayansu mutane guda biyu yace ka je ka zo mun da wayancan fajitu bihi ma na na zo da su faƙala min aina antuma ya kuko bayin Allah daga ina kuke faƙala min ahli ta'ifa mu ‘yan ɗa'ifa ne faƙala kuntuma min ahli baladi wallahi da ‘yan gari ne ku da a ce a nan madina kuke kuka yi mun wannan shirman la'aujatu kuma da sai na yi muku dukan da har zai fasa muku ciki kuma yanzu ku ku zo tarfa'ani kuma fil masjid masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kunya ba faji ku zo ku rinka daga murya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kawayawa ne daga ɗaya ba su kafa ka san wanda baya kusa da inda ake karatu ba ƙauye ko a abuja yake ko a abuja yace yanzu ku kuke daga murya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi sa'a da kuka ce min daga da'ifa kuke yau da kun ce ko yan garin nan ne wallahi da na muku bulalu sai jikin ku ya ga yau la aujatu kuma tarfa'ani aswatakuma fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rawahu bukhari kaga shi ba a son harbowa a masallaci daga murya barkate a masallaci ko yana da kyau mu rika girmama masallatanmu mu rinka kiyaye haƙoƙan masallatanmu sannan kuma shugabanni yana da kyau in sun ga abu su yi magana kuma a ba su haɗin kai sau da yawa fa akwai limaman da sun san wani abu ba kyau amma tsoron magana suke suna tsoron mamu ko in ya duba sai ga wanda ya yi nan fa wane ne kuma shi yake ba don wanan ba ma wallahi ne da yanzu fila ba to yanzu na ce masa ba kyau eh haka kawai eh so ya ya zai masa magana ne eh to yana da kyau a rinka daurewa dai a faɗi gaskiyar ko ma yaya take ya fi ko yaya dai ka rufe ido ka rika faɗin gaskiya ɗin ka yi ma ko da za ka tuna kamar in ka faɗi za ka rasa wani abu a ba za ka rasa komi ban Allah ya yarda kai dai faɗi gaskiya. domin matsayi ne aka baka wanda dole ne in ba hakan kake yi ba kuma ka baka cika amanar wannan matsayin ba kar ka ɗauka in ka zama liman kowa sai ya ji daɗinka sai ya soka to ba ka da ba ka yi limancin daidai ba inda za ka yi limancin daidai wata rana sai an fita wasu sun koma gefe suna guna guni ko ma waye to ko wani matashi ka ganshi da da gammo a kansa kace kai ka aske gashin nan ba kyau in ya fita zai kyale ka ne ba ka tsoron shi ko to irin wayannan ku abin tsoro ne eh? ato ah, to ai aiki ne ka samu ja ka ne ka faɗi gaskiya ka dogara da Allah ya ka iya tun da kai aka ba limanci kuma gaskiya yana da kyau ake ba malamai haɗin kai musamman limaman masallatai domin a rika samun fa'idodi rashin ba su haɗin kai shi ke sawa ake samun matsala a cikin al'amurra sai ka ji ana challenging ɗin liman a wasu wurare da yawa kuma wuraren da ba a karatu ne yake ake kawo ilimin Allah ya sauro babu na yi a min haka ne ya isa

waje ba e in ka fita waje ya halatta ko littafi ka kasa a waje ka sai da ba ku. ka gane yawwa a ciki ne ba a so a wannan don kun gama ciniki yake tambayar da ya yi dama kudinka ne yake so ya baka eh da kuka zo masallaci sai mika ma kudinka karbi kudinka yawa karbi kudinka don ba ciniki kuka yi ba kudinka ya ba da kawai wannan babu ne kullawa da banfa yawa kullawa aka ce kulla abun shi aka hana na'am a kai hassanu bai taba tafi ba ma Yauwa ko tari baya yi Yauwa balle ya yi sarewa ko ya yi ganga da baki ne kawai yake yake yi kuma ba yawa. alaikum salam Mm. yi hmm. hmm. hmm. musu da ce to ai limamai nace ayi musu da'a al'amiruna bil ma'ruf nahuna 'anil munkar suna ta kokarin ku suna hana ku sai ku ce sun fitine ku sai ku ga ba jin dadin su sun cika matsala su shi liman kowa bai iya ba sai shi to irin wayannan limaman nake magana ba wai liman kawai wanda shi ya karbi da yaji ya zama liman ba ka gane ko wanda shi kansa ma bai gane me liman din ba to limamai nawa ne wanda ba su san ma me liman ba in ka ce masa menene liman bai ma san me liman ba kuma shi ma liman ne to haka kawai ba in ran mutum ya ɓaci ma wai sai ya yi masallaci Eh, eh kamar yadda dai ake canja fati suna fata ne eh kawai sai ya yi masallaci shi ma akwai fa wanda za a ga bai gama ahalari ba ma kawai sai a bashi masallaci shine liman to yanzu wanda bai gama ahalari ba ya karbi masallaci me zai gaya wa mutane a ciki eh don Allah alari bai nuna sa ba fa amma wai an ba shi masallaci shi ma liman eh, kuma daga nan sai ana kumsa samar goronsa daban <laughs> eh, sai kaga yana gyara zama an je taro eh. wai shi imam kai ba za ka ji kunyar Allah ba baka san komi ba kuma ka yadda kai kai ka sani kuma daga nan fa shi ya fi karfin kuma wai iri-irin ku duk shi ba babba ne <coughs> shi a dole babba ne liman ne ba to Allah ya sauƙaƙe wani abu ne? to bari na gama tambayoyi na kira shi a kan ciniki na gaya masa da sosai ke duniya bayan to me yasa ka kirkiri ciniki a masallacin har ka samu kyauta to ba a son magana sai ka buta waje sai ka buga mar sai ba ka kyautar sai ka karko eh amma kar ku fara ciniki a masallaci a masallaci ba a kulla ciniki ba kyau na eh jinga